da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Asma Musa Azuka zan gabatar muku da wannan shiri da ɗan gari. Dama shiri ne na kawance tsakanin gidan radiyo niya FM binnan Kwanni da sashen Hausa na murya Amurka, inda shirin ya yi tattaki a yau har garin Bazaga da ke kilomita sha takwas bisa kwalta ga kwatar da gundumar binnan Kwanni. Mun sadu da ɗaya daga cikin tsofaffin garin wanda ya soma da gabatar da kansa. Musa Ibrahim. Muna iya musan ainihin bazaga azza bazaga muna tamani yanzu tun ba ta kai shekara 400 ko 500 a fara azata wani na farko girka wannan gari wanda ya kware girka wannan gari daga ruwahi aka ɗauko ɗakuna ana kawowa na nan dunguza aka ce mishi duk dunguza to me yasa aka samu garin suna bazaga zaga eh sai an ka kashe ake an ka aza garin an ka ce mai sunan garin yace ba zaga aka ce yace ba zaga an ka aka ce mai shi dunguza eh to shi ɗaya taho ko tare da iyali ne zaka a'a ta da arayi ya taho sai a ɗauko ɗaki da can a zaka nan an ka kashe kaya sa a gina bango a auna sai a tsawa har mutane sun kai yawa. Me raba garin biyu? Yanzu gari ya rabu biyu wani na gaba su wani na yi. Eh. Ruwa. Ruwa sun ka koro sai gari ya zama kashi biyu. Kowane ya dibi hili inda shi so ya yi wunan Wa'anni irin ruwa na sama ko ruwa? Na ƙasa na malali. Mhm. Na ƙasa sun ka taho. Rajin ma'a mun ka fara ba mu da kwanan ceto da wuri an kahe mutane sun ki wa sai ruwa sun ka ce ga mu nan sai mun kawo ciki Da kasa ruwa sun kai ta bullowa wani yana ya beto ruwan wani na dwago abin ko mina na karuwa. A'a Allah kawo su da gabas sun ka hito mu kawai sai ɗaya mun hangane su. To har yanzu ruwan na hitowa ta ƙasa ko sun bari? wata nawa ko shekara nan sun kai suna hitowa da ƙasa a shekara guda sun kai suna tahowa sun ka tsaya duk sun ka cika dajin ga sannu sannu sannu sannu sannu dai ba mun zaka nan sannan Allah dauke mu da su sannan mun yi waɗanga kasusuwan ga daban-daban hakimi nawa aka yi tun daga wani lokaci zo yanzu hakimi wanda an ka yi na farko ko ko gaba ɗaya hakimi farko duk hakimai mm. to guru uku suke hakimai waɗanda an kai duk zana mana su basiru dunguza Musa sannan Fidi sannan Bubakar sannan Ɗanai. Biyar kenan. Biyar kenan ko to can tudu Alu tudu Yakubu sannan tudu Hassan. Hudu. Eh waɗanda na sani. Ga Sadu. Biyar. Eh sun san biyar ko? Ga biyar can goma kenan. Goma kenan. Mm. to sannan wanga hauji na su da ɗan sarki Obane hodama ya ina tudu alu sha uku uban su sahabi bakin wanda sani eh to a tudun nan garin ga to akwai guda na gidan sultan ko dan Musa shi suna ne bai shiga kaina ba sun sha hudu kenan insha Allah kuma shi na shi riko na. garin na zaga shi na da wata martaba wadda za a ci ga wata martaba gare shi akwai mi martaba gare abinda an martaba ta yi ka san yaki da an kai ko ko da kana baka sani kana shi na ya kama ai dan mu to in an ka ta koma garin ga gari ko sarkin yaƙi na gwadabawa ko nan na yamma sai shi zai cin garin ga to sai shi hodaman gargajiya sai shi kutar ne na magani shikwo kan wuri ne shi jira kire dan maba shi sa ai shela yace duk latijon da an garin ga shi koma kohar birni ta kawara da kwari ne da shiri ne wanda duk an ka halbe biya ta kamar alhaki ya kai ne amma ba a barin iya ka kai matarka da ɗiyanka dutse don in ka wuya gudu haka kun suna nan cikin gari kowa shi tsaye to y'an an ka taso magarin sai garin shi barkaci su rasa inda suka yi duk sai su kewaya na rabin garin ga gari shi bace ba a eh, gari su raba sai su zo can gaba su aji sai ya ce ashe yanzu ina rabuwa gari in ci gari zuwa cin gari yanzu a ce ina jan abu kamar kiɗi shi ko da na aika mai manzo ya ce in wani abu haka so ka zo ya ce maka da tashi ku sa kiɗi shi akwai maza cikin garin ka tashi shi jiya an yan yaran masu cintan magarya sun ka tai can daji sai an ka daidai su yarinya shidda an ka tare an ka tai da su sai ji labari an ka ce latifa to kowa shi bincike da ne sai an ka ce yan wani ɗaya ba da dan wance da dan wance da dan wance ba gani ba sai aka ce suna can kai aika sannan babban baɗi ba a mai komi shi ko ga yaƙi sannan sai ya aika ya ce ka ce mai yaran nan shi ba she su in ba su an gama da shi yan ka zo ka tambaya sai an ce ga hausan da ban dan mai tara kai mai abini ne shi nan da an kama ya kashe su gida shi ko cire ya gaba ban ban san inda ya bada can. to muna a musan shi wanga gari yanzu akwai wata matsala wadda a gagarin ga wanda yalla kuka son gwamnati ko hukuma ta muku maganin shi da gauga akwai mu abin da an matsala mu kaga dan kawo mu ne itacen ana son a samu na kota na biyu matsalar mu guda in mun fara ɗiba abinci ka ina daji ka kwan daji kuma bai raba mu da hitina ba to son kai tsakanin mu da abokan zaman mu ai maganin wani abu mu huta ku da makiyaya eh mu huta da kashe-kashe da buge-buge da wani abu yanzu haka yaran mu na ta liƙe ka san ba ci riba ba amma in mun ka noma kayan mu sun ka bari mun ka ɗebe ga daji mu sakan mu sun zamani mun san awwa da ƙani to ka ji abin da ya dami dangance da matsalolin da mutanen garin suka ambato na sadu da magashin garin basaka wanda shine wakilin gwamnati a garin basaka domin shin yaya za a magance ma al'ummar wannan da'ira karkara basaka waɗannan matsaloli ni ana ce mini ibrahim magajin garin bazaga to gashi yanzu haka mutane na garin bazaga sun na kuka dangance da matsaloli na matsalar wutar lantarki to ina bayani ya kwana a halin yanzu game da wannan ga foto na ai an an aza an sa ya gwai komi yanzu rakwaduman na ɗaya za a yi a sa kwantar kowa a bashi wuta wuta ta iso ta saka wannan matsala an kari da ita mutanen sun dan koka game da matsaloli na makiyaya da suke fuskanta na a matsayin ku na magabata wani mataki da ka ɗauka don gani cewa an haita daga cikin wannan mata. bisa ga harkar makiyaya da manoma nan dai garin bazaga abinda kowa ya sani makiyayi na bazaga da manomi na bazaga duka waɗe waɗe suke duk makiyayin da abu bazaga bai da dukiya wadda aka cewa ka tashi ta ta manomin bazaga ta to shi gasawa ko wata matsala ta taho cikin gida sai a gyara ta yanzu bana yadda an ka ɗauki mataki an yi sensibilisation ba ɗaya ba ba biyu ba an yi taro ba ɗaya ba ba biyu ba kuma duk wanda ya kamata shi tahi wurin edik ya tahi waɗanda annan sun ka tsaya masu bisa na masu shan nono su sun ka tsaya kuma da mutane sun ka kawo kukan sun ka ce suna gangarowa da bisa suna jiɗowa suna ɓanna ran nan farefe sarakuna da force de defense duka sun zo sun taru sun ka zaka an ka tsaye da magana tun lokacin na bisa yanzu babu banna har yau ba a kawo mana kukan wata banna bisa ga wannan abin gaba kuma an ɗau matakin da abin abincin gada an ka samu bana ubangiji Allah sun ɗau alƙawalin lalle lahiya lumi manoma za su ɗebe abinsu kowa ya suke hannun wani tsakaninsu da makiyaya an yi rajashe na yadda ya kamata an zamana tare da su ba a daɗe ba da an ka zamna da manoma da makiyaya an zamna ta da su an haɗa kai babu wata matsala yanzu su masu taya wurin taranziman sun tahi waɗanda an nan da sauran bisashe kuma sun riƙe bisashe bakin gonaki na kiyo an aka yi musu kenan babu wata banna dan yau an daɗe ni ban ji an kawo min banna ba an ce ana banna ko akwai wani tashi hankali babu shi yanzu abin da ɗaya sarki da prefe da sauran duka merori an ka zamna an da magana da in lokacin girbi ya yi sai a shaida ma makiyaya da a can ga su zahin zakuwa har lokaci ya kai wanda za su zakuwa an tana da musu ruwa an tana tanada musu wurin kiyo nan saboda ana na ana ta amina jan yar dupaturai saboda yan sun taho ga su shigo gonaki da kingin wuri wannan an ɗauki wannan mataki. masu sauraron mu daga nan muka zo ƙarshen wannan shiri wanda ni asma musa zuka na gabatar daga nan gidan radio niya fm birnin kwanni a madadin sauran abokan aiki nake ce muku ma